Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare Assalamu alaikum da fatan wani lafiya sunana Murtala Faruk Sanyinna tare da Aisha Mu'azu da sauran abokan aiki muke farin cikin sake dawowa a wannan shirin na daren yau Juma'a 18 ga watan Agustan shekara ta 2023. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa rufe ofishin jakadancin Faransa a Nijar da ma iyakokin saman kasar na kokarin shafuwar karatun ɗaliban ƙasar masu karatu a ƙasashen waje. A Najeriya kuma za mu kawo muku rahoto kan badakalar zargin yunkurin ba da toshiyar baki ga alkalan kotun musamman ta saurarin ƙararrakin zaɓe a jihar Kano. Haka kuma za mu kawo muku rahoto na musamman kan yadda lalacewar tituna ke da uzura hatsura da kuma taɓarɓarewar tattalin arziki a ƙasar Kamaru. Muna kuma tafi da labaran wasanni to amma duk kafin waɗannan sai mun fara da labaran duniya tukunna. Masu Assalamu alaikum barkanku da dare ga cikakkun labaran duniyar. Amurka na yunkurin ganin ta kwashe 'yan kasarta daga Nijar duk da cewa wani babban janar na Amurka ya shaida cewa zai dau makonni kafin a yanke shawara. Kwamandan dakarun sojin saman Amurka a Turai da Afirka a yau Juma'a ya sanar da manema labarai cewa sharkwatar na duba yiwuwar daukan wasu matakan da za su tilasta wa sojojin Amurka dubu ɗaya da ɗari ɗaya barin sansanonin saukar jirage masu mahimmanci ga yakin da amurka take yi da ta'addanci jami'an amurka sun sha yin gargaɗin janye tallafin da amurka take bai wa nijar har idan sojojin juyin mulkin da suka hamɓarar da gwamnatin shugaban nijar muhammad bazum a watan jiya suka gaza mai da shugaba bazum kan karagar mulki duk da waɗannan barazana amurka ta ki ayyana rikicin siyasar na nijar a matsayin juyin mulki domin idan ta yi hakan zai iya tasiri akan haɗin gwiwar sojin da ke tsakanin ƙasashen a yanzu. wani babban jami'i a jam'iyyar shugaba muhammad bazum da sojoji suka hambarar a nijar ya faɗa wa kamfanin dillancin labarai na ap cewa idan har aka bar sojoji suka yi nasara a wannan juyin mulkin hakan zai yi babbar barazana ga tsarin demokuraɗiyya a nahiyar afirka mataimakin babban daraktan jam'iyyar pnds bubakar sabo ya ce dakarun tsaron fadar gwamnatin da suka kifar da gwamnatin shi a ranar 26 ga watan yuli sun tsare bazum a cikin gida kana suke ci gaba da tsare shi tun lokacin a baya nijar ta kasance ɗaya daga cikin kasashen da take tafarkin demokaradiyya inda ake yawan juyin mulki da kasashen yamma suke haɗin gwiwa da ita wajen yakar hauhawar kungiyoyi masu ikirarin jihadi da masu alaka da kungiyar alka'ida da is an barar da shugaban da aka yi kimanin wata ɗaya yanzu ya girgiza amurka da faransa da sauran ƙasashen turai da sukan baiwa ƙasar tallafin soji na miliyan daloli musamman wajen horar da dakarun sojin nijar sannan a ɓangaren faransa har ma da kai hare-haren haɗin gwiwa ƙungiyar lafiya ta duniya who ta yi gargaɗin cewa rashin wadatattun kuɗaɗe da ake bukata don tallafawa fannin kiwon lafiyar afghanistan yana barazana ga miliyoyin rayuka a ƙasar da take fama da rashin zaman lafiya da ibtila'i tsawon shekaru cikin wannan saƙon da ta fitar na fargar da duniya kan lamarin na afghanistan who ta buƙaci al'ummar duniya su taimaka don a samu damar fuskantar matsalar afghanistan ta lafiya tana mai cewa sakamakon kin ɗaukan wannan mataki zai haifar da bala'i ƙungiyar lafiya ta who ta shaida cewa wajibi ne a ƙara yawan tallafin da ake bayarwa ko kuma akalla 'yan afghanistan miliyan takwas su rasa muhimman tallafin lafiya na kare rayukansu sannan majinyata dubu da hamsin ne kawai za su iya samun kulawar kare rayukansu daga shiga yanayi na ɗimuwa. amurka ta amincewa kawayenta denmark da netherlands su aike wa ukraine jiragen yaƙi samfurin f-16 a bisa bayanan jami'ai nan take ba a tabbatar da lokacin da ukraine za ta karbi jiragen da ta dade tana bibiya ba waɗanda za su taimaka mata a kare kanta daga karfin ikon rasha a ɓangaren hare-haren sama a wani sako ta kafar x wato twitter a da ministan harkokin wajen denmark wofke hostra ya ce mun yi maraba da matakin washington wanda zai buɗe kofar wa ukraine jiragen yakin na f-16 wajibi ne amurka ta amince da cinikin domin a ƙasar ake sarrafa jiragen duk da bayyanar labarin nan take ba a tabbatar da yaushe ukraine za ta karbi jiragen ba dole ne matuka jirgin su samu horo sosai kafin a ba su jiragen da safiyar yau juma'a ne ukraine ta yi yunkurin kai wa moscow harin jirgi marasa matuki to sai dai kuma dakarun rasha sun kakabo jirgin a ƙarshe akalla mutum goma suka rasa rayukansu a malaysia jiya alhamis yayin da wani jirgi ya rikito akan babban titi a arewacin kuala lumpur babban birnin kasar wato waɗanda hatsarin ya ritsa da su sun hada da fasinjoji shida da matuƙa jirgin biyu sannan da kuma wasu mutane biyu da suke tafi akan titi jirgin samfurin jet valet wanda ya taso daga filin jirgin ƙasa da ƙasa na lankawi ya nufi filin jirgin sultan abdulaziz shani hukumar kula da zirga-zirgar jirage na kasar malaysia ta ce jami'an jirgin sun tuntubi cibiyar kula da zirga-zirgar jiragen saman da misalin karfe biyu na rana sannan an yi mata izinin sauka a filin jirgin da misalin karfe biyu na rana. Aisha Mu'azu kenan aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Yanzu kuma sai taskarar rahotanninmu. Ɗaruruwan ɗaliban jamhuriyar Nijar da ke fatan shiga jami'o'in ƙasar Faransa sun fada a cikin halin zulumi sakamakon rashin samun takardun visa bayan da gwamnatin Faransa da ta rufe ofishin jakadancin ta a birnin Yamai sanadiyar yanayin siyasar da aka shiga a ƙasar. wakilin mu a yamai suleiman muni barma ya aiko mana da karin bayani tun a washe garin juyin mulkin 26 ga watan yulin 2023 ne kasar faransa ta rufe ofishin jakadancin ta da ke birnin yamai bayan da wasu masu zanga-zangar goyon bayan sojojin da suka hamɓarar da shugaba muhammad bazoum suka afkawa ofishin jakadancin faransar da nufin yin turda abin da suka kira shishigin da take yi wa al'amuran cikin gidan nishar a kokarinta na ci gaba da yi wa kasar mulkin mallaka to sai dai makonni uku bayan faruwar wannan al'amari ɗaruruwan ɗaliban da suka samu gurbin karatu a jami'o'in faransar sun fada halin damuwa sakamakon rashin samun takardar biza kamar yadda shugaban kungiyar 'yan nijar mazauna faransa adam umaru ya bayyana a hirarmu da shi ta waya yanzu zaman da aka ciki ɗalibi wajen ɗari da hamsin ba su san me aka cike ba su da labarin komi kuma nan da mako biyu nan ana koma karatu to ba su san kaga yake ciki ba to shine yanzu muke ta kokowa mu mazamnan nan Horanshi mu kama musu daga nan Horanshi ko daga can ambasad din Horanshi can Nijar su ba da amsa su gaya ma yaran kaga aka ciki saboda yaran su san bisa ni suke ciki ko saboda kuma nan jami'oyin university university da ake jiran an makarantarmu kuma in mutum ya zo da leta ba su yarda kwa. Kungiyar ɗalibai ta ƙasa wato USN e a cewar kakakinta Mulul Efred Alasan na bin diddigin wannan al'amari don samar da mafita ga makomar waɗannan ɗaruruwan ɗalibai da ke cikin halin kila wakala sanadiyar tsamin dangantakar Faransa da Nijar. Mun tambaya ta bakin su wannan wakilan namu na makaranta Nijar wanda a can ƙasar Faranshi da Turai mun ce musu su tambaya wajen eh, lakulolin da suka rike sunayensu dan ba su dan dama na lokaci zuwa gaba kaɗan wanda zai sa su ƙara shishire takardunsu da biye insu da duka al'amura na harkokin tahiyar su. Yawa a nan gida ba ku tantubi hukumomin ilimi mai zurfi ba dangane da wannan al'amari? Jiya ma muna nan mun yi rankwantar mun shi babban muhawara tun da sa har da maraice tare da sabon minista mai kula da ilimi mai zurfi. Mun kwatanta mishi ya shaddada mana da cewa in Allah ya yarda cikin kwanaki na tahe za su samu a su magance wannan al'amarin su kuma wannan 'yan makarantar Nijar wanda suke son su kai can turai su karatu wanda dose in su ma an yi aksarkan shi su dan dakanta da yanzu duka hanyoyin jirgin sama duka an rihe yadda za a yi in ma zan su yi fase ta wata kasa daga nan sai su tahi sai a ga yadda ya kamata a yi kuma kahin nan hukumomin mu na kasan mu ta Nijar su diddi ba su gani yadda za su yi don saboda a tura su sai su karatu. Matakin rufe iyakokin Nijar da kungiyar sai dawo ta dauka a wani bangare na jerin takunkumin da ta kakaba wa kasar bayan da soja suka yi juyin mulki da matakin rufe sararin samaniyar da majalisar CNSP ta dauka don dakile dukkan wani yunkurin kai farmaki kan shugabannin juyin mulkin abubuwa ne da manazarta ke ganin idan aka ci gaba da tafiya a haka ka iya shafar sha'anin karatun ɗaliban kasar da ke jami'o'in kasashen waje. Sule mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. A gaida Sule mummuni Barma. To a Najeriya kalaman zargin yunkurin bada toshiyar baki da shugabar kotun sauraren kararrakin zaɓe na 'yan majalisar dokoki a jihar Kano ta yi na ci gaba da haifar da cece kuce a tsakanin lauyoyi da 'yan siyasa a jihar. Daga Kano ga rahoton Mahmud Ibrahim Kwari. A cikin makon nan ne a yayin zaman kotun mai shari'a Flora Ngozi zingi. ta sanar da cewa wani lauya mai lambar aikin lauya ta san da ke kare guda cikin jam'iyyun da suke fafata shari'a a gabanta ya tinkare ta da tayin toshiyar baki na miliyoyin naira jim kaɗan da hakan ne sai gwamnatin kano ta jam'iyyar nnpp ta ce lauyan da mai shari'a a zinge ke magana a kai yana cikin waɗanda ke kare jam'iyyar apc kuma ya kamata a gudanar da bincike irin na kwakwaf abin da muka ce shine wannan dama ce da gwamnatin tarayya da kuma hukumomi na yaƙi da cin hanci da shawa su nuna cewa da gaske suke yi tun da wannan zargi da aka yi ko kuma fara magana da aka yi ai ga ba wani ne ta mai shari'a ce ta yi kuma ta yi ta a cikin kotu kuma ga ita da ta yi magana babban mutum ce kuma ga matsayinta na mai shari'a kuma na shugaban wannan kotu ta ce dai a cikin jam'iyyu ko kuma kun fito kun ce jam'iyyar APC me hujjar ku a ah, ai ka gane ai ba magana wuja ai wani abun ka ji ko yau da gobe ma nuna maka saboda an ce wai abin da ya to jiya kan ka lura shi da tafiyan wancan zabe an yi mun gani shi yasa muke da tabbacin cewa wayannan mutanen APC su suke da wannan. Yanzu tun da kun ce hukumomin bincike na yaƙi da rashawa su shigo ciki kamar idan misali aka neme ku ku ba da shaida za ku iya zuwa gaban waɗannan hukumomi ku ba da shaida? Ah, kuma kuma ka shiga wani ka shiga wani cikin mu ne muka zargi. ai mu ba mu muka zargi ba cewa muka ce a duba yanzu a duba a duba har layin da ya kaɗe har fitilar ta haska wuri kaza saboda in ba ni bane kai ne in ba kai bane za a ce kuma gashi ai shi bincike sai ya nuna Baba Halilu dan ce kenan kwamishinan labaru na gwamnatin jihar Kano ta jam'iyyar NNPP sai dai jam'iyyar APC ta mayar da martani inda a wata sanarwa tsohon kwamishinan labaru na tsohuwar gwamnatin Kano ta jam'iyyar APC Kwamar Muhammad Garba ya ciki gwamnatin kanan ta yanzu yana mai bayyana lamarin da cewa katsalandan ne ga tsarin tafiyar da shari'a a najeriya a hannu guda kuma lauyoyi sun fara tsokaci game da waɗancan kalamai na mai shari'a flora a azinge farfesa nasir adamu aliyu na daga cikin lauyoyi masu lambar kwarewar aiki ta san shi alkali yana da haƙƙi tunda ka san rantsuwa kuma zai kare tsarin mulkin najeriya daga ciki kuma shine ba zai yadda ya sa kansa a wani hali da zai kasance ana wawaken zargi ba sa'an nan zai tabbatar cewa yau kowa adalci to kaga da wannan ya fito abin da ya kamata ita alkali nan ta yi sai ta ɗauki takarda ta rubutawa lpdc ko ta ce ta larabta da lauyi ta ce ina korafi lauya kaza ya mun ya na aika mun sako ta waya cewa zai ba ni cin hanci bisa haka ina so ko bincika wannan abin ga lambar wayarsa ga ranar demu ga lokacin demu eh, ga ma a shirin nake kuma yanzu in da karin bayani a cikin lauyoyin nan da ake sini a dauke suke kano wata watakila misali kamar guda goma haka da suke a cikin garin nan yanzu guda goma nan misali dukkansu za ka zarge su domin ba a fito an fayyace an ce ban da wani ba to kaga wannan mu da muke senior advocate ba ta yi wani adalci ba domin ta bari yanzu mutane suna mana wawake yanzu aka dai reshen jihar kano na kungiyar lauyi ta najeriya na kokarin shiga domin tabbatar da hancin batun tare da tabbatar da cewa an ɗauki matakai da za su wanzar da adalci game da lamarin mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano nigeria a gaida mahmud ibrahim kwari kada manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin washington dc akan mitoci 16 da 25 da kuma 31 a jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar muta VOA Africa akan mita 200.5 baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com yanzu kuma sai rahoton mu na musamman kan yadda taɓarɓarewar hanyoyin mota ke kara jefa al'umma cikin hatsari da kuma kuma bayan tattalin arziki a ƙasar Kamaru kamar yadda mu Muhammadu Rabi'u ya aiko mana da rahoton. a ƙasar Kamaru, hanyoyi daga arewa zuwa kudu da kuma gabas zuwa yamma tare da wasu direbobin kamfanonin balaguro na ci gaba da salwantar da iyalai. Wani abu da zai sa mu ji tsoron yin tafiye-tafiye da kuma sa mu kwatanta waɗannan hanyoyin tankar kaman bam mai jiran lokacin tashi malam awal direba ya ƙara da cewa abin da yake haddasa wato hatsari akwai rashin faɗin hanya ɗaya kenan na biyu kuma akwai rashin kula da hanyoyin da gwamnati ta kasa a kai domin ba ta aiki kamar yadda aka saba aiwatarwa da da akwai minista wadda yake mai kula da hanyoyi da gine-ginen gwamnati wato travel public da suna da ma'aikatansu a kowane shekara akan iya a zo a yi aiki sau biyu za a yi aiki na damuna za a aiki na kaka. Kamfanonin samar da ababen more rayuwa na baiwa ƙasashe damar samun ci gaba da jin daɗin rayuwa da kuma samun ci gaban tattalin arziki ta hanyar ƙara haɓaka, samar da ayyukan yi da inganta samar da kayayyaki masu inganta rayuwar jama'a fiye da komai. Hanya kuma mai kwalta kuma akwai su gololo wadda aka yi don magudanar ruwa ba sa toshewa. Akan zo kuma a yi safiyan hanya sabida kada wuta ya ci shi kwalta da aka yi. To duk an zo ba a aiwatar da waɗannan aiki. Shekatar da gololo ruwa ya zo magudanar ruwa sun toshe ya dawo yana haƙi hanya har ya zo yana cin wannan kwalta. Manyan motoci su kuma su zo su zubar da baƙin mai shi ke daɗa haƙi wannan kwalta ɗin sannan wutan daji a sa shi ya zo ya ci kwalta shi kuma shi daɗa haƙi kwalta hatsari da ake yi a bar motoci a nan wani gobara motan za ta yi shi ma kan iya haƙi kwalta to kaga waɗannan su ne musabbabin wato kawo rashin kyan hanyoyi a nan kasar kamaru duban yadda abin ya kamari ne sa wasu mahukuntan direbobi ke amfani da walƙiya domin hukunta masu gudu sama da kilomita ɗari da goma da aka yi izini amma la'akari da furucin da ke fitowa bakinsu a yayin da aka tsayar da su kafin su je gun jami'an muna jin cewa ba za su iya biyan jaka 25 da ake biya a matsayin tara ba. Kuɗin kimami euro 38 ne. Kamar dai hakan bai wadatar ba, masu amfani da hanyoyin na fuskantar barazanar yanayin hanyoyin da matsalar da suke haifarwa da kuma direbobin motocin tumba sarakunan hanyoyin a kullum. Ali Abdulaziz, jami'i mai kula da barnan direbobi ya kara da cewa dalilan yawan hatsari da yake faruwa hanyoyi na da yawa za mu ya kasa su zuwa kashi uku da farko za mu sa rashin mai da hankali da kula daga direbobi a kasarin hatsari da yake faruwa hanyoyi kusan kashi tamanin cikin ɗari na aukuwa ne daga rashin mai da hankali da kula daga direbobi da yawa cikin direbobin mu ba su la'akari da yanayin hanyoyin mu kuma ba su kula da dokokin hanya a kashi na biyu muna da rashin kyan hanyoyi da yawa daga cikin hanyoyin mu na buƙatar ya gyara a kashi uku akwai rashin kyan abin hawa eh cikin hanyoyin da za mu iya bi domin magance wannan abin da farko dai ya kamata gwamnati ta ƙara ƙoƙari wurin inganta yanayin hanyoyinmu ya kamata kuma direbobi su kula da dokokin hanya kuma su rage gudu akan hanyoyinmu da ƙarshe masu motoci su rinka kai motocin su garaji bayan wani lokaci ana duba lafiyar motocin tabbas cikin 'yan kwanakin nan mutuwa ta kwanta a kan hanyoyi duban yadda mace-mace ya kamari sakamakon yadda hatsari suka yawaita she gashi a daidai wannan lokacin ƙungiyar masu jigilar kaya ta shigo cikin wannan wasan domin daidaita abubuwa abubakar hammadu da aka fi sani da suna garba ya ƙara da cewa. Na farko hanyar ko da babu ramuka hanyar bai da faɗi, architecture ɗin hanyar wato na da ne. Zamanin da aka zana aka tsaga wannan hanya aka ƙera ta babu motan da faɗin ya fi 1.80 amma in ka duba yau muna da motoci da suke faman zuwa 3 ma a largeur 2.53 kaga an tashi tun 1.80 har 50 wannan ba matsala ba karamin abin na matsala ba ne a gurin kurwazeman kasar kamaru kasa mai wucewa ta himmantu sosai ga shirin zirga-zirgar ababen hawa da semak da kasashen ACCIS suka kaddamar Ministan sufuri, Mr. Jean-Ernest Masina Ngalebi Behe ya tsawanta sosai don masu kamfanonin sufuri da direbobi masu shaye-shaye kafin su shiga mota da su kula sosai duban yanda abin ya shige min shayirin. Ga ramuka, ramukan babu inda kai saka tafi da dan mota ta daɗe a hanyar garwa tana awa hudu. To amma yau gangawun dare zuwa garwa kilomita ɗari biyu ne da saba'in da biyar. To amma she ka haɗa yau awa goma sha ɗaya zuwa sha biyu. Yau abinda dai ya kamata a yi na farko hanyar din ya kamata a sake ne to kaga akwai yau shekara goma sha ɗaya zuwa shekaru goma sha biyu nake gani yau tsohon ministan economy wanda yau yake nan ministan finance mai shi motazelu paul ya zo nan gaundare mun yi mitin da shi mun yi taro da shi ya gaya mana za a zo a sake hanyar din amma abin da za a fara da shi za a fadada falez za a duba falez a fadada to alhamdulillahi an yi direbobin abin hawa su ne waɗanda alhakin nauyin abin da za su ɗauka ya rataya a wuyansu mr mijin yawa bakari ya ƙara da cewa motoci da suke lodi daga najeriya a roka ɗaya ne ta yi lodin da alal misali motoci uku za su yi imma don shigo a cikin kamarun imma kuma domin zuwa jari. ana ɗaukan nauyin lodi da yawa da zaran nauyin ya wuce ma'aunin nauyin da ƙa'idodin masana'antun suka ba da izinin iyakoki da aka sanya wannan wuce lambar na lalata hanyoyi. Hanya ba kyau, ka je nan da nan rami, hanya ma wanda aka yi kamar wanda muka fi bi, wanda zan baka bayani akan ta hanyar gaundire zuwa bertuwa. Shi wannan hanya bai daddade ba aka yi shi, amma wani fili ya haƙe. In ka je can can can kusa da bakin boda zuwa ta garan bulai akwai inda ya haƙe. In ka ƙara gaba kuma 'yan tumba ne suka samu a gaba. Wannan fitina dai ni kan na kira ga mutane su sa lura kai mai karamin mota in ka hanko dan tumba ba shi hanya. Gwamnati ta tashi tsaye don magance matsalar hanyoyi wanda za su sa a ci gaba. Abokan arziki na ƙasar sun ɗauki niyyar sa hannu a aljihu domin ganin cewa ƙasar ta cimma burinta, in ji wani masani. Muhammadu Rabiu Ɗanba, muryar Amurka daga nan ga wandere cibiyar Adamawan Kamaru. Ta gaida Muhammadu Rabiu. To kafin mu ci gaba a shakata da wannan. Al'adun gargajiya ina Hausa. Ana kiran mu ƴaƴan Hausawa amma shi To da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai a takaice. Wasanni a takaice. sabon kocin kwallon kafan kasar jamhuriyar kamaru gaban hana ya yi wa masu taka leda na cikin na kasar jamhuriyar kamaru da ranye su 25 domin tantance su kasancewar yana bukatar kara wa kulabin indomitable lions na kasar jamhuriyar kamaru karfi amma sabon malamin kwallon kafan ya ki lauko dan wasa ko guda daya daga cikin masana'ar taka leda na kulabin pwd na birnin baminta kasancewar su ne suka dauki kofin kalubale na na kasar jamhuriyar kamaru na shekarar 2022 nan wanda ne yasa na yi hira da tsohon dan takalida na kasar jamhuriyar kamaru abakar jibrin to malawal a gani na dai bai kyautata ba saboda ba min da a kamarun nan kore ke dai tsohon club ne kuma su suka buga uh, kofin din cikin gida na kamaru to ya kamata ya samu koda guda ɗaya ne ya yi musu adalci ya kira su cikin salasiya amma an bai kira ba saboda kuma ya kyautata musu saboda irin tarzoman da yake cikin kamaru ya kamata ya ɗauki koda guda ɗaya ne koda guda biyu ko dai bai sai bol ba ya ɗauka idan yanzu aka suka haɗu suka yi training shayi ya tace wanda suka gwaninta da su ne za ta fi kofin duniya ana nuna kabilanci kuma mu a kamaru ba masu kabilanci sai dai a halin yanzu sabon kocin yana tare da sabbin masu sana'ar takale don su guda 25 yanzu haka a keɓe domin tantance su da kuma yadda yake kokari na tunkarin cin kofin kwallon kafa na nahiyar afirka wanda za a buga a ƙasar abrikos a shekarar 2023 mai zuwan nan haka zalika mun yi waiwaye kan yadda kakar ƙwallon kafa na wannan shekarar yake gudana a ƙasar burtaniya a halin yanzu dai kulob din manchester ita ce take da maki 89 a kan farkon allon na wasan kwallon kafa na kasar ingila sai kuma club din liverpool ita ce ta zo ta biyu da maki 86 haka zalika club din chelsea ita ce wadda yanzu haka take da matsayi na uku da maki 70 muhammad awal garba muryar amurka daga kasar kamaru To a gaida Muhammad Awal Garba da labaran wasanni yanzu kuma ga labarai a takaice. To Murtala a takaice Amurka na yunkurin ganin ta kwashe 'yan kasarta daga Nijar duk da cewa wani babban janar na Amurka ya shaida cewa zai dau makonni kafin a yanke shawara. kwamandan dakarun sojin saman amurka a turai da afirka a yau juma'a ya sanar da manema labarai cewa shalkwatar na duba yiwuwar daukan wasu matakan da za su tilasta wa sojojin amurka dubu ɗaya da ɗari barin sansanonin saukar jirage masu mahimmanci ga yakin da amurka take yi da ta'addanci wani babban jami'i a jam'iyyar shugaba muhammad bazum da sojoji suka hamɓarar a nijar ya faɗa wa kamfanin dillancin labarai na ap cewa idan har aka bar sojoji suka yi nasara a wannan juyin mulkin hakan zai yi babbar barazana ga tsarin demokuraɗiyya a nahiyar afirka mataimakin babban daraktan jam'iyyar pnds bubakar sabo ya ce dakarun tsaron fadar gwamnatin da suka kifar da gwamnatin shi a ranar 26 ga watan yuli sun tsare bazum a cikin gida kana suke ci gaba da tsare da shi tun lokacin Ƙungiyar lafiya ta duniya WHO ta yi gargaɗin cewa rashin wadatattun kuɗaɗen da ake bukata don tallafawa fannin kiwon lafiyar Afghanistan yana barazana ga miliyoyin rayuka a ƙasar da take fama da rashin zaman lafiya da ibtila'i tsawon shekaru. Cikin wannan sako da ta fitar na fargar da duniya kan lamarin na Afghanistan. WHO ta ta buƙaci al'ummar duniya su taimaka don a samu damar fuskantar matsalar Afghanistan da ta lafiya. Tana mai cewa sakamakon ƙin ɗaukan mataki zai haifar da bala'i. amurka ta amincewa kawayenta denmark da netherlands su aike wa ukraine jiragen yaƙi samfurin f-16 a bisa bayanan jama'ai nan take ba a tabbatar da lokacin da ukraine za ta karbi jiragen da ta daɗe tana bibiya ba To masu saurare da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji mu ɗauki da wasu sababbin shirye-shirye. Yanzu a madadin Aisha Mu'azu da ta taya ni gabatar da shirin sai kuma Des da ya shirya ya kuma ba da umarni da injiniyan mu na yanzu ni murtala faruk sanyin na ke muku fatan alkhairi ma'assalam.